sashen hausa na studio kalangu ya soma gabatar da shirin su na labarai daidai karfe 5 da minti 30 daga nan birnin yamai masu raro asma na shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau alhamis 14 ga watan janvier na 2021 a cikin shirin za cewa likitoci magoya bayan kungiyar famer sun soma yajin aiki na ini biyu a yau alhamis a cikin shirin za cewa likitoci magoya bayan kungiyar famer sun soma yajin aiki na ini biyu a yau alhamis mazana yankin ayer na fuskantar yawan ɗauke wutar lantarki tun wasu 'yan kwanaki sanadiyar ayyukan gyara a kamfanin sonishar ƙungiyoyin kare hakkin mabukata sun buƙaci kamfanin da jalaka ya ɗauki matakai rahoton musamman na shirin yau zai kai mu a jihar maradi domin gano ayyukan gandari na shiratawa wata dama ga mazauna ƙauyuka da dama na kewaye likitoci magoya bayan kungiyar samfamed sun soma yajin aiki na ini biyu a yau tare da jalalo likitoci na bukatar gwamnati ta daidaita al'amuran albashin jami'an kiwon lafiya da suka tashi kimanin miliyan saba'in na sefa ila alasan sakatare janaral na kungiyar ta famed ya yi wa rafika a tahayar karin haske ta wayar tarho Mun fara tattaunawa ta ranar Litinin goma sha ɗaya ga wata, amma sai dai ba a cimma wata matsaya ba a wajen wannan tattaunawar. Wannan ne ya sanya muka tsunduma yaji aiki na tsawon kwanaki biyu. Za mu ci gaba da kula da marasa lafiya na gaggawa har zuwa karfe goma na safe, amma daga lokacin duka ma'aikatun za su kasance a rufe, sai ma'aikatar gaggawa kaɗai za ta buɗe, saboda akwai waɗanda za su zo a cikin mawuyacin hali. hali kawai abin da muke tambaya shine miliyan saba'in waɗanda suna iya share muna hawayenmu amma mun gani kawai niyya ce ba tun farkon wannan sabon shekara ne garuruwan agadez arlit da cirozerin ke fama da yawan ɗauke wutar lantarki wannan hali da ake fuskanta na da nasaba da ayyukan gyara na kayan aikin kamfanin sonishar kuma za su ɗauki tsawon watanni biyu a cewar ma'aikatar nijalak a jihar agades muhammad da ama shugaban kungiyar kare hakkin mabukata ya bukaci kamfanin nijalak ya ɗauki matakai domin sauƙaƙawa al'umma kawai sai kun ga an cire muku wuta in kuna da kanku su lalace ko kuna masu aikin guda ku aikin na ku tsaya ko da kuwa zanto aikin nan bisa shine ku rayuwa to kaga ga ai ba gaskiya bane abin da ya kamata da Nijar da al'umma ya kamata a ce ana fahimta juna ita Nijar tana ba su muhimmancin su na matsayin su ne kiliyan ya kamata Nijar ta lo tsari na musamman wanda yake nagartacce bisa ga al'umma amma ba su cire musu yadda da suka gara ma lokacin da suka gara ma kuma ba ku da bayani kawai sai an sun gara ma su mai domin tunda asarar da suke sa al'umma tana da yawa kuma alhali sun ki su ce ga wanda za su yi dan su bi al'umma tunda yanzu mutum ne yake asara aka cire wuta mutum nawa aikin shi yake san aka cire wuta duka asarori ne talaka na ruwakin Nijar ta musu bayani ba su irin halin da take kenan bai kamata ba kawai Nijar ta yanda ta gara ma ta cire wuta kuma in yau baka biya Nijar ka ba da mun za su cire maka su kwatanta kuma ruwakin su ne dole in baka biya su ba za su mira kenan wanda suka san ruwa nasu na kansu na gyaran su su tan su ci gaba su gane cewa al'umman nan su ma fa suna da yanci watanni biyu bayan kaddamar da kamfe din yaƙi da rashin daidaito a ƙasar niger a ran 18 ga watan november a yamai naomi binta stansili mamba a kwamitin da ke kula da wannan shiri ta yi raskwana ta wucin gadi a haɗe da zaɓuɓɓuka a santawarta ta wayar tarho da talata abdu Abin lura na ɗan lokaci a nan shine lokaci ya yi kaɗan na yin nazari ba za a iya yanke shawara a cikin ƙanƙanin lokaci ba bisa kan aikin da aka yi da kuma aikin da jam'iyyun siyasa da ma 'yan takararsu suka yi. Amma muna nan ga aiki da nazari bisa kan shirye-shiryen jam'iyyun siyasa bisa kan tanadin da suke wa al'umma da maganin ganin abin da 'yan takarar jam'iyyun siyasar nan suka je suka gaya ma 'yan ƙasa da alƙawullan da suka ɗauka ma jama'a. Shekarar 2020 da ta zo ƙarshe ta kasance mai matsala ga ma'aikatan kula da haraji na maraɗi, musamman matsalar tattara harajin daga waɗanda ya kamata su biya. Daga cikin hasashe na miliyar goma sha bakwai, miliyar goma sha uku da kaɗan ne aka samu tattarawa. Ganin wannan gibi da aka fuskanta, ma'aikatar lanho ta jiha Alatilas ta yi amfani da hanyar sasantawa wajen karɓar harajin. Mubakar Mamadu, shugaban ma'aikatar lanho ta jiha, ya yi wa Muhammad Maman ƙarin bayani. Mun fuskanci da yawan matsaloli wajen cimma muradunmu na wannan shekara, wanda muradun ba su cika ba. Kudaden mu suna fitowa ne daga kudaden shigowa na jami'an kwastam. Mun yi hasashen samun a cikin wannan shekara miliyar goma sha bakwai da miliyon ɗari uku da ashirin, tare da taimakon Allah mun samu miliyar goma sha biyu zuwa goma sha uku. Inda rufe iyaka da Najeriya musamman Katsina da Kano da suke kusa da mara kuɗaɗe shine ya yi tasiri wajen rashin shigowar mu Za mu yi amfani da fasaha wajen tattara kudaden Gaskiya mun yi la'akari akwai rashin kishin kasa a cikin ƙasar nan. Za mu haɓaka sadarwa da kuma tattara kudade na kusa-kusa a cikin fahimtar juna. Tsarin Zalikaf wato kasuwanci mara shinge a nahiyar Afirka fasaha ce ta kungiyar tarayyar Afirka wadda Nijar ta taka rawar gani a cikinta a 'yan watannin baya-bayan nan. 'yan kasuwar nishar sun kasance da mabambantan ra'ayoyi a game da wannan shiri da ke haddasa gogayya tsakanin kamfanoni na nahiyar afirka Ranar ɗaga watan Janairun shekara ta 2021 yankin musayen cikin 'yanci na nahiyar Afirka Zalekaf ya soma aiki. Ƙasashen Afirka 34 ne suka rataba hannu kan wannan yarjejeniya ta kasuwanci da ke kaddamar da farkon wata babbar cuɗayyar tattalin arziki tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka. Nijar jagorar wannan yanki na musayen na ganin wasu matasanta masu kamfanoni nuna farin ciki misalin Ismail Bagadoma shugaban wani kamfanin harkokin man fetur na ƙasa a birnin birnin mai. Abu ne mai kyau babbar dama ce matasa masu masana'antu idan har suka samu hanyar shiga da fitowa da kaya. Ina ganin wata hanya ce ta samun kuɗi. A daya bangare zai haɓaka zozayyar kasuwanci wanda zai sanya masu amfani da kayan su samu sauki kowa ya ci riba. Ga sauran masu kamfanoni kamar Hajjara Guman da Kwai da ke da wani kamfanin sarrafa fata a yankin maraɗi akwai abin nuna damuwa kan buɗe iyaku. iyakoki ta bayyana damuwarta. Zilekaf ba ta da iyaka za ta iya ba kowa dama ya shigo da kayan shi kuma kayan nasu suna da inganci za su iya ba da dama a sarrafa kayayyaki da yawa masu kyawu kayayyakin nasu za su yi gogayya da namu don haka zan iya cewa kaya sai sun muna yawa. Bude iyakoki na canyo fargaba da kuma fatan alheri amma dukansu sun yarda domin tambayar gwamnatin Nijar wata kariyar kasuwanci. kasuwanci. A gaida mama'ada dauke da wannan rahoto, ma'aikatar tsaro ta kasar belgium a jiya ta sanar da cewa za ta maida sojojinta kimanin hamsin da ke aiki Nijar a gida. Daga cikinsu akwai guda ashirin da cutar corona ta kama. An ɗauki wannan mataki ne domin kare wasu sojojin kimanin talatin da ke cikin babban haɗari, in ji wani labarin yanar gizo a yanar gidan talabijin da wato rediyo na ƙasar ta Belgium. su dai waɗannan sojoji an kai su ne a maraɗi a watan oktobar na 2017 a cikin tsarin aiki tare da shirin nero da manufar horar da sojojin nijar wajen yaƙi da 'yan jihadi a yankin sahel in shi majiyar hukumar zaɓe mai zaman kanta seni ta nijar ta tunatar da jam'iyyun siyasa cewa dangance da ayar doka mai lamba 94 a shekara ta biyar wato na kundin zaɓe ya zama wajibi su fidda takardun farfagandan zaɓe da suka makala a wurare daban-daban kwanaki goma sha biyar bayan an gudanar da zaɓe a yau kwanaki goma sha bakwai bayan zaɓen zagayen farko na shugaban ƙasa ba wata jam'iyyar da ta mutunta wannan doka masanin ilimin tsarin mulki dr maina karte bukar ya yi karin bayani a hirar shi da muktar hamadu Ayar doka mai lamba hudu na kundin tsarin zaɓe shafin sa na biyar ya zayyana cewar hukuma ya waje ba gare ta na ta umarta jam'iyyun siyasa da 'yan takara da su fitar da dukkan alamomin shaida na farfagandi suna da kwana goma sha biyar bayan an yi zaɓe na su hakan wanda ba su samu suka hudda su ba sun kasance bisa taka doka a ranar yau kwana goma sha biyar ke gada aka yi zaɓe zayyanawar guda ta ƙara nuna cewar ƙungiyar shirya da zaɓe na da yaunin kula kulawa da mutunta wa'annan matakan dokar kuma ta kara da cewa gwamnoni shugabannin gundumomi magajin nan gari ya ta a kan su su umarta jam'iyyun siyasa da su fitar da su saboda lokacin farfaganda ya kare sai a yi jiran zagaye na biyu lalle kai tsaye ba a gindaya hukuncin da za a yi ba dangance da hakan amma sai na iya sa jami'an tsaro su tallafa mata ga zartar da hakan. tun a alhamis da ta gabata aka sanar da sunayen 'yan takarar da ke neman jagorancin hukumar kwallon kafar afirka inda za a gudanar da zaɓe a ran biyu ga watan mars mai zuwa a birnin raba na ƙasar maroc baitin shugaba mai barin gado ɗan ƙasar madagaskar ahmad ahmad akwai wasu hudu da suka bayyana su ta neman wannan mukami waɗanda su ne wagistan sangor shugaban hukumar kwallon kafa ta senegal ɗan ƙasar mauritani ahmed yahaya ɗan cote d'ivoire jacques anuma da kuma hamshakin mai kuɗi ɗan afirka ta kudu patrice musepe gora sanninki muke labari yauwa gora ke dai shiru ne kawai ai gora ƙwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga fa ba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yi yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shine mu bi ka'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman gandarin jiratawa a gundumar madarin da ke bangaren dama na gulbi a kilomitar kimanin goma a gudancin birnin maradi ya kasance ɗaya daga cikin hanyoyin samun kuɗaɗe ga masu gudanar da ayyuka a wannan wuri daga garuruwa goma sha biyu na karamar hukumar karkarar jiratawa da kuma birnin maradi abokin aikin mu muktar hamadu ya zagaya a wannan wuri na ayyukan gandarin ga kuma fassarar rahotonsa A jimilce su bakwai suke na gari goma sha biyu da ke karamar hukumar jitatawa da wanda ke nan birnin maraɗin a shimfiɗar murabbaɗin eka 650 da aka gyara suke aikin tsawon shekara. Noman rani na lambu da ya zama shine muhimmin aiki da ake cikin wannan hilin lokuta da dama yana fuskantar matsaloli a bayanin da daraktan gandarin Omar Ibrahim ya yi. Wahala ne akwai babban shi shine rikin kasuwanci na biyu wajen kayan aika kamar taki da ana rage ma kuɗin taki to yanzu wannan babu ta uku akwai kwari masu bata kayan gona su ne manyan matsaloli ta wani ana amfani da wutan nijelek akwai yauni da yawa gwamnati ya kirkiro wani furushe wanda za a kawo na'ura mai aiki da rana fatan mutane su samu sauki wajen aiki tunda mutane suna ba da kokari wajen aiki amma matsalolin kuma yawa gare su mutanen masu hali su dinga tuna da manoma da yawa suke mata da ke samun amfano ga wannan noman hilin a cikinsu Rahamu Isufu na fatan a ƙara musu taimakawar. Na kai shekara goma ina aikin gandare. da mai gida na da su da yara na ina tare da su. Tun suna kankana har yanzu suna kama aiki. Muna sa gandaren wannan a taimake mu da taki taimaka a rage mamu ɗin ruwa cikin gandaren wannan. Nasiru Idi Ibrahim shima a wannan hilin na jiratawa yake noma yau da 'yan shekaru ganin shekarun da ya yi yana wannan aikin da kuma kokartawar da yake yana ɗaya daga manyan manoma na karamar hukumar su. Tun daga lokacin na bar karatu boko ecole primaire zuwa shekara ashirin ashirin da biyar kusan duk abin da na mallaka ta dalilin wannan aikin ne na gandar jarata. A gaskiya abubuwa na da yawa tun da hidima suna ‘ya'ya wani moto na hawa ginin gida ma kai alhamdulillah muna so a taimaka a bangaren abin da ya shahi energy solai ne a rage mu zantan zantan daga lokaci zuwa lokaci da tsakaninmu da mu da Nijelek. tana ba mu wahala. Idan muka zo muka yi a Redi Kont, bisa rubric din 99% Nijelek ya kita ya. Dangance da yawaitar al'umma da ke taɓaka da kuma fari-farin da ke mamayar ƙasar Nijar bunƙasar karkara ta hanyar noman gandari haƙiƙa yana ɗaya daga manufar farko domin cimma batun ingantar ciyarwa. Tumarila, masu ƙarshen shirin kinan na Maritin yau a huta lahiya. sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.